wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisi ya tabbata daga gare shi wanda al-imam al-baihaqi ya rawaito a cikin littafin sa sunan al-kubra hakanan al-qudai ya rawaito shi a cikin littafin a cikin littafin musnad shihab daga anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law lam takunu tuznibuna la khiftu alaykum ma huwa akbar min zalika al-ujub al-ujub to ba da a ce ba kwa zunubi da a ce ma ba kwa yin zunubi to da sai na jiye muku tsoron abin da yafi wannan shine jiji da kai jiji da kai wani hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana nuna bana haɗarin jiji da kai jiji da kai girman kai wasu cututtuka ne da suke kama zuciya kuma nan da na suke halaka wanda ya sifantu da su ko ya zama yana tare da su in ba in bai sauri ya gyara ba cututtuka ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala yake kin mutumin da ya sifantu waɗannan sifofi guda biyu wasu jiji da kai sifa ce wadda yayin da mutum ya kasance yana da sifar kamala wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi wani abu wanda yake jin abin alfahari ne yake ganin wata ni'ima ce yake ganin wata daukaka ce wani watsayi ne a cikin al'umma Allah ya masa ya kasance wannan sifa ita ta kan sa shi ya kai ga jiji da kai a mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ilimi ko ya bashi dukiya ko ya bashi wani abu wanda yake sa da yake da ɗaukaka da shi a cikin al'umma yana da hali guda biyu hali na farko ya kasance yana jin tsoron wannan abu zai iya gushewa yana jin tsoron wata rana Allah subhanahu wataala na iya kwace wannan abu yana iya raba shi da wannan abu in ilimi ne Allah subhanahu wataala na iya jarraba sa da abin da zai manta da wannan ilimin ko jarrabe shi da abin da zai tafiyar masa da hankalinsa ma gaba dukiya ce Allah na iya kwace dukiyar ya dawo ba shi da komai idan mulki ne Allah na iya raba shi da mulkin cikin kankanin lokaci idan mai ilimi ko mai dukiya ko mai mulki ya kasance yana jin wannan tsoro a ransa ko yaushe su wannan ba a kiran shi mai jiji da kai a hali na biyu ya kasance wato baya jin tsoron wannan ni'ima da Allah ya masa za ta gushe yana farin ciki da cewa yana irin wannan sifa ta ilimi ko sifa ta dukiya ko sifa ta mai mulki a kuma yana jin cewa wannan abu daga Allah subhanahu wata'ala yake shine ya bashi dukiyar shine ya bashi ilimin shine ya bashi mulkin yana jin wannan tare da shi duk da gashi ya sifanci da abin amma yana jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala cewa Allah shine ya yi masa kamar da Allah subhanahu wata'ala ce ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da ke tare da ku na ilima to daga Allah ne to mutumin da yake da wannan to shi ma ba a ce masa mai jiji da kai wato baya jin tsoron cewa wannan abu zai gushi zai rasa shi amma kuma yana jin cewa ni'ima ce daga Allah yana farin ciki da wannan wannan shi ma ba a ce masa mai jiji da kai yana da hali na uku shine wanda ake cewa jiji da kai kasance mutum baya jin tsoron cewa wannan abin Allah ya bashi na kamala wato ilimi ko ya bashi ko na dukiya ko na matsayi baya jin tsoron Allah na iya raba shi da wannan kuma yana farin ciki yana fariya da wannan abin da Allah ya bashi yana yana nutsuwa da shi ba tare da yana ganin jima ce daga Allah ba a yana ganin kawai shi Allah subhanahu wata'ala wato shi yana ganin kamar shi yi wa kansa baya jin cewa daga Allah subhanahu wata'ala wata'ala ne ya masa kamar yadda ya kasance ga karun musamman annabi musa a.s. wanda ya allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dukiya maimakon ya rika jin cewa dukiyar nan daga allah take don haka bari ya yi abin da allah subhanahu wa ta'ala zai yi da shi sai ya zama na yana jin a iliminsa ne kwarewarsa da saninsa sai ba shi wannan ina ma'utituhu ala na indi sai an bani wannan ne da ilimin da nake da shi wato ilimin da nake da shi shi ya bani wannan kamar yadda za ka ji wasu suna faɗa ga wannan abu da ka ganna a ciki kokari na ne yasa na same shi sai da na sha wahala yi kaza ne kaza sannan na tara wannan dukiya kada a kama abu ko a wannan abin da ka gani ilimi na ne ya bani wannan magana ce irin ta karo na shi ya faɗi irin wannan ce inna ma utitu ala ilmin inji bisa ga wani ilimin da ke tare da ni aka bani wannan mutumin da yake da wannan baya jin cewa abinda Allah ya bashi ni'ima ce daga Allah kuma baya tsoron Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe shi wata rana ya raba shi da wannan abu ba ya da wannan aransa to wannan shi yake ce mai jiji da kai saboda ka jiji da kai in aka ce jiji da kai shine mutum ya rika ganin ni'imar da yake ciki wani babban abu ne ya rika ganin halin da yake ciki wani matsayi ne babba ya manta da jingina wannan abu zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wanda shine ni'imta mishi wannan ya rika ganin kokarinsa ne da iyawarsa da kwarewarsa da sanin madafar rayuwa sai yasa ya samu wannan abu to in mutum yana da wannan shi shine ake ce masa wato jiji da kai haka jiji da kai wani abu ne wanda yake da hatsarin gaske a tare da bawa yake da hatsarin gaske a tare da bawa ah, girman kai wani abu ne wanda mutum yake yin girman kai da kuma abin da yake girman kan saboda shi da wanda yake girman kai shi girman kai dole sai an samu rukunai guda uku wato na farko zamana shi mutumin da yake yin girman kan sannan kuma ya zamana an samu abin da ake yin girman kan saboda shi sannan kuma a samu wanda ake yi wa girman kan wato kaga shi jiji da kai abu ne da ya ta'allaka da mutum shi kadai tun ya rika jin cewa abu kaza da yake da shi shi ya cancanci ya samu kuma kurinsa ne ya bashi baya ganin ni'ima ce daga Allah iya nan ake samun jiji da amma shi girman kai bayan mutum yana ganin cewa ga wani abu da ya taka ko ya taka na ilimi ko ya taka na dukiya ko ya taka na matsayi eh, yana ganin cewa wannan abu wani abu ne da ba wani wanda da shi sai shi ko ku a ba wanda ya masa zarra a kansa Wannan baya ga haka ya rika wulaƙanta mutane akan wannan wato saboda yana da ilimi ya rika ganin mutane duk jahilai ne ba san komai ba ya rika yi wa mutane ya wato ya rika yi mutane kyara yana gaya musu abin da su ko kuma yana da dukiya ya rika wulakanta mutane na taka su ko yana da mulki ya rika zaluntar mutane in abin ya kai shiga ga cutar da jama'a to ya zama kuma girman kai haka shi girman kai bayan an samu sifar tare da mutumin girman kai a samu abin da yake yin girman kai saboda shi sannan kuma a samu wanda yake wa girman kai an tambayi abdullahi dan mubarak menene girman kai yake cewa an tasdarin nas ka wulakanta mutane haka tambaye shi menene jiji da kai ya ce an tara an na anna shai an laisa san ghayruk ka rika ganin kana da abu kuma banda kai ba mai shi yake cewa to ban kuma san akwai wani abin da ke cutar da masallata ba kamar girman kai cewa la alamu fil musallina shay'an sharra min al-ujub cikin masallata yana nufin musulmi ban san wani abu wanda ya fi jiji da kai sharri ba Allah subhanahu wataala yana cewa fala tuzakku anfusakum huwa alam biman ittaqa kada ku tsarkake kawunan ku Allah shi yafi sanin masu wanda yafi tsoron Allah wanda yafi tsoron sa ko yafi kiyaye dokokin sa haka Allah subhanahu wata'ala yana cewa alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlim wala yuzlamu yuzlamuna fatila ke cewa ba ku ga waɗanda suke tsarkake kawunan su ba to ba haka bane Allah ne yake tsarkake wanda ya ga dama kuma za a cuce su ba ko da da fincin dabino saboda haka ita abin tazkiya wato tsarkake kai shine mutum ya tsarkake kansa tsarkake sa ya tsarkake maganganunsa yayin da mutum ya zama yana tsarkake kansa yana tsarkake maganganunsa yana ganin cewa shi tsarkakakke ne bai jirawo Allah subhanahu wataala ya tsarkake shi ba shi ya tsarkake kansa to yana ya shiga tsarkashin waɗannan ayoyi da Allah subhanahu wataala ya yi hani da cewa kada mutum ya tsarkake kansa ko kada mutane su rika tsarkake kansu hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga Muhammad ibn Amr ibn Atha yake cewa naji na yake cewa na sanya wa wata 'yata da aka haifa mun suna Barra sai yake cewa sai zainab binta abi salama sai take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan sunan yake cewa ta ji na sa wannan sunan sai take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan sunan yake cewa ni kaina ba su an samun suna barra wato kake cewa da ni suna na barra sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuzakku anfusakum Allahu a'lamu bi ahli al minkum wato barra tana nufin mai biyayya wanda take da biyayya wato da Allah subhanahu wata'ala shi ita shine ma'anar barra da aka sa mun wannan sunan sai allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku tsarkake kawunan ku Allah shi yafi sanin wane ne mai biyayya daga cikin ku sai suka ce wato me zamu kira ta kenan mai suna zamu sa mata kuma maza Allah sun ce su moha zainab ku sa mata zainabu daga lokacin aka canza mata suna aka maida mata zainabu saboda sunanta na farko yana kunshe da abin da yake nuna tsarkake kanta wato ita mai biyayya ce ga Allah a ce da ita ke mai biyayya ga Allah ta ce na'am saboda a alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suka hana mutum ya tsarkake kansa tsarkake kansa da wani suna wanda yake wanda yake nuna cewa shi yana da wato wani matsayi a gurin Allah subhanahu wata'ala a hadisi ya tabbatar ga ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wata rana na sanya wani wata riga ta sabuwa sai na rika kallon rigar da wato rigar tana birge ni tana birge ni sai sai na Abubakar ya ganta sai yake cewa yake cewa ita inna Allah laysa binazirin ilayki kin ga kuwa Allah shi baya duban ki wato ke kina duban kayan da kika sa kina yi wani jiji da kai to ke kuma Allah baya duban ki sai ce da shi saboda me sai ce da ita baki san cewa bawa idan jiji da kai ya shige shi ba saboda wata tsawa ta duniya ta sa shi ya rika jin jiji da kai to sai Allah kuma ya fishi da shi ya ji baya sai Allah ya kisan shi har haka zai yi ta zama har sai lokacin da ya rabu da wannan kawar take cewa su daga lokacin na cire wannan riga na ba da ita sadaka sai na abubakar ya ce da ita a sa zalika an yi kafirar anki wacikila wannan abin da kika yi ya zama miki kafara hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin jabir dan abdullah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa salasun munjiyat khashiyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniya wal adlu fi rida wal ghadab والقصد في الفقر والغنى وثلاث مهلكات هوى متبع وشح مطاع وإجاب المرء بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى abubuwa guda uku masu tserarwa ne suna tseratar da bawa ranar gobe kiyama su kai gidan aljanna abubuwa guda uku kuma masu halakarwa ne ce abubuwa guda uku masu tsirarwa na farkon su kashe tullahi ta'ala fi sirri wal alaniya mutum ya tsoron Allah a sirce wato a boye da kuma a fili wato a boye ko a fili wannan na biyu al'adlu fi rida wal ghadab mutum ya adalci lokacin da yake cikin yarda ko lokacin da yake cikin fushi na uku al qasdu fil fadl wal ghina mutum ya yi tattali ya bi abu wato tsakatsaki lokacin da yake da yake cikin talauci ko lokacin da yake cikin wadata sai kuma guda uku masu halakarwa annabi ya ce hawan muttaba wato sun zuciya abin bi wa shuhun da ainihin kankamo da rowa wacce ake wada'a san da wa ijabul mar'i bi nafsihi da mutum ya rika jiji da kansa wato waɗannan guda uku na farko suna tsere da bawa daga azabar Allah daga fushinsa tsoron Allah subhanahu wata'ala fi sirri wal alaniya mutum ya ji tsoron Allah yana shi kadai ko tsoron Allah cikin jama'a wato ana ganin shi ko ba a ganin shi ya zama tsoron Allah abu shakka wannan abu ne da zai kutar da shi daga Allah subhanahu wata'ala kutar da shi daga azabar Allah abu na biyu mutum ya zama mai adalci cikin halin yarda ko cikin halin fushi wato ya zama mai adalci tare da mutanen da yadda da su ko tare da mutanen da baya san su wala jirimannakum shan'anu qawmin ala alla ta'dilu ta'diluhu aqrabu lit-taqwa da kiyayyar wasu mutane ta hana ku yi adalci Allah ce ku yi adalci wannan shi ya fi kusa da tsoron Allah da tsoron Allah saboda mutumin da aka bata masa rai wato mutumin da wato aka faranta masa rai a kawo masa wani abu ya yi adalci a cikin wannan lokacin ko kuma mutumin da aka bata masa rai amma a kawo masa wasu shari'a ya yi adalci a cikinta to wannan abu ne wanda yake tserar da bawa daga fushin Allah da kuma azabarsa ranar gobe kiyama abu na na abu abu na uku wanda yake tsare da bawa shine alqasdu fil faqr wal ghina wato mutum ya zama mai mai bin abu tsakatsaki mai rike tsakatsaki wato bai zama mutum mai rowa ba bai kuma zama mutum mai albazaranci ba sawa'un cikin halin talauci yake ko cikin halin wato wadata galibi mutumin da yake cikin halin talauci akan same shi da rowa da kankame hannunsa to kasance baya wannan kuma yana cikin wadata galibi akan samu mai wadata yana albazaranci da abin da yake da shi yana ganin yana da abin da ya fi karfin wannan to shi ma wannan yana da cikin abubuwa wato da suke tsirar da bawa mutum ya kasance mai wato tsakatsaki cikin lamarinsa a yayin da yake cikin halin talauci ko yake cikin halin wadata nan sallallahu alaihi wasallam ya faɗi uku waɗanda suke halakarwa sai hawan muttaba wato bin san zuciya wato san zuciya wanda za ake wa biyayya mutum ya bi san zuciyarsa wajen ya ga ya saba wa Allah subhanahu wata'ala ko ya bi abinda ba daidai ba ya saba wa gaskiya wanda ya kauce wa san zuciya to abu shakka wannan shine zai rabauta amma wanda ya bi san zuciyarsa wannan shine wanda zai halakar da kansa ba man kafa maqama rabbih wa nahana 'anil hawa fa inal jannata hiya al-ma'wa wanda duk ya wanda duk ya ji tsoron ubangijinsa ya kuma hana zuciyarsa abinda take so wannan shine ɗan aljanna abu da biyu shine shuhun muta wato rowa mutum ya rika jin rowa a zuciyarsa kuma ya yi wannan zuciyar tashi biyayya a haka saboda haka ya hana haƙƙin da yake kansa ya kuma nemi haƙƙin da ba nashi ba wato tsananin rowa ta sa shi ya hana haƙƙin da yake kansa sannan kuma yi tunanin a bashi wani haƙƙin da bai cancanci shi ba to shi ba wannan yana halakar da mutum sannan na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ijabul mar'i bi mutum ya jiji da kansa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci jiji da kai cikin abin da zai halaka bawa wato wato ya halaka bawa idan har bai yi takatsantsan ba nabi sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisi yana cewa laulam takunu tuznibuna la khiftu alaikum a wata ruwaya la khashitu alaikum ma huwa akbar min ma huwa zalika al'ujub wato da ba kwa zunubi to da na jiye muku tsoron abin da ma wannan shine jiji da kai mai jiji da kai shine wanda yake ganin cewa Ah, ba shi da ma wani abin da har Allah subhanahu wata'ala zai kama shi da shi Sau da ka yi rika ganin cewa shi ya kubuta a gurin Allah subhanahu wata'ala tare da cewa fali yake da laifuffuka yana bukatar da tubu zuwa ga Allah ya fada cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa allazina dhalla sa'yuhum fil hayatun duniya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a waɗanda ah, aikinsu ya ɓaci a rayuwar duniya suna tsammanin cewa suna kyautata aiki waɗannan babu shakka a jiji da kai wani lokaci yana jefa mutane cikin irin wannan sai rika ganin cewa shi ba shi da wata matsala don haka ana maganar masu laifuka ana maganar su ba zuwa ga Allah istighfari wane ne shi zai rika ganin kamar ba shi da wani abin da zai sa shi sai ya rike waɗannan abubuwa jiji da kai ya halakar da shi inda baya tsammani saboda haka jiji da kai ba karamin kwana yake a cikin rayuwar mutum ba kamar da girman kai yake ba matuƙar kwana a cikin zaman cikin zamantakewar al'umma Allah ta yi mana fitar. to amin su ma'amin Allah Allah ya saka da kai abin ta farko ayo ta ne daga Abdulmalik Hudu wanda yake cewa assalamu alaikum malami ne ingancin wannan hadisi da wasu ke kafa hujja da shi domin sanar da mutane gabatowar azumin watan Ramadan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sanar da dan uwansa labarin watan Ramadan to wuta ta haramta a gare shi wannan ba gaskiya ne ba wani hadisi ce na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi falalar sanar da mutane a ɗaukan azumi wannan ƙaryar ita ce ta sa jama'a wasu lokaci suke yi ƙaryar ganin wata domin a ce an yi azumi da ganin su ko an ce da su wuta ba za ta ci mutumin da ya sanar da ganin wata ba mutane suka yi suka yi azumi a ganinsa wannan zai sa wasu ba su gani ba amma sai su yi da'awar cewa sun gani domin mutane su tashi da azumi ce da ganinsu aka ɗauki azumi ba ka annabta sallallahu mai bai fada haka ba ba gaskiya bane wannan sai shi kuma ne ke cewa da Allah yana son bayani akan wannan hadisi cewa a wani hadisi da Abu zai eh, Sadiq dan da haku ya rawaito cewa wanda ya la'anci mumini to zunubin sa daidai yake da na wanda ya kashe shi Rabi Musa Shirawa Abu Usaimin hadisin ba haka lafazin sa yake ba cewa la'anul muslim ka katlihi ka qatlihi wato la'antar musulmi kamar kashe shi ne kamar kashe shi abinda ake nufi kamar kashe shi yadda aka haramta kashe shi da zama kashe musulmi haramun ne musulmi ya kashe ɗan uwansa musulmi ko mumini ya kashe ɗan uwansa mumini to haka zaginsa ko la'antarsa take haramun shine abinda abinda yake nufi wasu malamai sun fassara shi da wata fassarar daban ce la'anul mu'mini ka qatlihi mutumin da ka la'anta shine wanda ka nisanta shi daga rahamar Allah ka ce ba shi ba samun rahamar Allah shine ma'ana Allah'anu ce la'anahu Allah ma'ana Allah ya nisanta shi ko ya nisanta shi daga rahamarsa ba shi ba shiga aljanna to wannan dai yake da ka kashe shi domin gaba ɗaya kamar yadda ka raba mai kashe mutum yake raba shi da rayuwarsa ta duniya haka nan wanda ya la'ance shi ya nuna cewa Allah ya hana masa rayu abin nan ya hana masa ya ya daga rahmarsa kamar ya wato ya raba shi ne da rayuwarsa ta lahira wasu malamai sun yi wannan fassara to amma dai abin da yafi kama da ma'anar hadisin shine yadda Allah ya haramta kashe shi kowa ya san cewa ka kashe dan uwanka mu'mini haramun ne ya kamata ka fahimci la'antar sama haka ciki kuma haramun ne shine ma'anar hadisi ba wai yana nufin zunuban su zunuban daidai dai wa daidai ba wanda yake haramun wannan yake haramun bambancin zunuban su kuma wannan Allah subhanahu wani shi ya shi ya sanya zai bambance zunuban wanne ne yafi wani girma yake mu'mini gaskiya yana da girma sosai yana da girma sosai amma ba ba ka iya cewa ko kashe mumini ya fi la'antarsa ko la'antarsa ta fi tun da wani abu ne na gaibi amma da abin da tashbihin yake nunawa wa hurmati kamar yadda wannan yake haramun haka nan wannan yake haramun ta ce kafan abu abdurrahman wanda yake cewa assalamu alaikum malam ne ingancin karanta surar da da kuma suratul mulk da aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana yi a kowane dare kafin ya kwanta idan ya tabbata menene fallar yin haka hadisi ne sahihi ana cikin musnad imamu ahmad ana cikin littafin fada'il qur'an na abu ubaid ana cikin musnad na abd ibn humayd da wasu daga cikin malamai kamar darimi shi ma rawaito shi hadisin jabir dan abdullah annabi sai yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra tabaraka suratul mulk tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk wa suratul sajda alif lam tanzil annabi sallallahu alaihi wasallam baya bacci har sai ya karanta suratul mulk ya kuma karanta suratul sajda alif lam mim tanzil saboda haka yana daga cikin azkar ko kuma abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi yakan yi a wasu lokuta yayin da ya zo kwanciya falalasa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya kuma nuna cewa abu ne mai kyau saboda shine falalar yin haka da ta assalamu alaikum tambayar da ita ce menene hukuncin abincin da matarsa take ciyar da 'yan uwanta ba tare da izininsa ba. Ah, baya dacewa ga mace ta dauki abincin da mijinta ya kawo mata da 'ya'yanta ta ba ma wani sawa'un danginta ne ko ba danginta ba ne sai da izininsa wato sai da izininsa da izininsa ne babu komai ko kuma na fahimci cewa haka yake so wato kuda bai fito ya furta mata ba ta fahimci cewa yana son ya taimaka ma waɗanda yake ga suna da bukata da abin da yake da shi to in ta ɗauka ta yi da bai ce yi ba in ta fahimci cewa yana bukatar yin wannan to shi kenan amma in ba ta fahimci babu wani abin da yake nuna haka ko ba izini ya bata ba to laifi ne ta ɗauki wani abu daga cikin dukiyarsa ciyar ba tare da izininsa ba. kai shi kuma ne ta cewa tallar. kasar ta isha'i ya za a yi karatunta a fili ko kuwa a ɓoye da mubarak tsawon unguwa uku sallar kasar ta isha'i za a yi karatunta a bayyane mana saboda ai abinda suke sallata shine farkon sallar ka za ka in zo za ka yi sallar kasuru ta sallar isha'i za ka bayyana karatu in zo za ka yi sallar kasuru ta sallar ta za ka yi karatun fatiha da sura in zo za ka yi ta la'asar za ka yi karatun fatiha da sura a cikin rakoyin biyun da za ka yi saboda ka waɗannan rakoyin biyu su ne rakoyin ka na farko ba wai su ne na ƙarshe ba bare kai tunanin ɓoye karatu mutum shi kuma mai tambayar yake cewa yana zuwa ɗaukar karatu ana biya masa sai yake yin rikodin ba tare da sanin malamin ba shin hakan abu laifi a da laifi a ciki ah, matukar kana so ka ɗau miliyarsa ya kamata ka gaya masa cewa za ka tambaye sa wala Allah lokacin da kuke karatu zai gaya maka wani abin da ko shi kaɗai ya shafa ko wani abin da baya so ya fita in ya zama kana rikodin in ya san kana rikodin ba zai faɗa ba to amma tunda bai sani ba ya nutsu cewa daga kai sai shi ka zo kana ɗauka ko kuma a'a ɗalibai ne daga ku sai shi ya faɗa ko ka zo kun ɗauka ka ga kun ci sa saboda haka baya dacewa sai bayan ka nemi izini ya ce da ki ɗauki to wannan shi kenan sai ka ɗauka to shi kuma kamalin ibrahim yake cewa dan allah menene hukuncin mutum ya bar wasiya cewar idan ya mutu ya tsarka da sassan jikinsa kamar zuciya ko koda ga wanda ba musulmi ba dan a cire a dasa wancan a ka'ida sadaukar da wani abu daga cikin mutum ya wasiya ko ya bari cewa in ya mutu a ɗauki wani abu na cikinsa a sama wani malamai sun yi bayani magana akan wannan na farko dai shi musulmi yana da rai da bayan ya mutu duk abu wato kai ne a sallallahu alaihi wasallam yana cewa kasri izamil mayyiti abin nan ka kasrihi hayyan kasri izamil mu'min mayyiti ka kasrihi hayyan ka karya shin mutum mumini yana matacce da yake da ka karya shi yana da rai wato kamar yadda baya halatta mutum yana da rai a ciri wani abu na jikinsa da gangan haka hakanan baya halatta bayan ya mutu a cira sannan kuma mutum ya sani cewa cikin gangan jikinsa ba wai mulkinsa ba ne gangan jikinsa mulkin Allah ne ba kada ya ga cewa jikina jikina ne shi kina ya ga bari ya kyauta da wani abu nasa ba ka yin kyauta da abin da yake ba naka ba sai da izinin wanda yake da abin sai ya ce kana iya yin kyauta da shi ko ya ka izini ko ya fawwala maka ce don abin da yake dawa da ba ka dama ka iya ɗauka ka ba wani ka ba wani kyauta sai kana da wannan izinin to baka da wannan izinin ba za ka yi ba hatta hatta mutum a ciri wata gabar tashi ko yana da rai izinin sa a ba ma wani malamai sun yi kudi sharuɗa ba haka kawai ba na farko dai ya kasance shi wanda za a ba wa shi wanda za a ba wa wannan gabar kamar misali koda da ake cira ya kasance babu wata hanya da za a masa magani sai ta wannan sai ta hanyar a samu wani abu na jikin wani mutum a yi masa magani wato duk wata hanya da za a bi a hanyar likitance babu ita sai wannan sai ke da na biyu ya kasance shi wanda za a cira a jikinsa an tabbatar abin da za a cire shi ba zai cutar da shi ba ba zai fi shi ga halaka ba in ya zama shi zai halaka to bai halatta a cira a cikinsa ba na uku a tabbatar da cewa shi wanda za a sawa in an sa masa shi ma za ta amfani shi ba a cira ba ba a da tabbas cewa an sa masa za ta amfani shi a zama ana da ana da wato rinjayen zato zato mai karfi cewa an an yi masa wannan aikin zai zai amfani shi sannan abu na biyu abu na uku ya kasance a ah, lokacin da aka zo cirar da lokacin da aka zo dasawar an tabbata cewa abin zai yiwu ba wai ana zaton za ba wai ba a da tabbacin wajen cira din za a iya cira daidai ko wajen dasa din ba a da tabbaci za a iya dasa daidai zama ana da tabbaci ko ana da galabatu zan ana da wato zato mai karfi sannan abu na gaba ya kasance ba a samu ta wani wanda ba musulmi ba dan shi wanda ba musulmi ba a gurinsa babu wani haramci kuma dokokin su ba su hana wannan ba to kaga shi a gurin sa da banbanci akan wanda musulmi shi a addinin sa akwai haramci a cikin wannan zaka idan ba a samu ta musulmi ba ta wanda ba musulmi ba ya zama da kuma ya zama da kuma an duba waɗancan sharuɗa gaba ɗaya shine inda malamai suka ce ya halatta a cire wani abu nashi kamar koda a sama wani wani abu sannan ya zama na abinda ban faɗa ba sannan ya zama na abinda yake bukata din rayuwa ba za ta yi ba sai da shi wato wani abu ne wanda in ba shi ba zai rayu ba amma in wani abu ne da zai iya rayuwa ba shi to bai halatta ciro na wani mai rai ko mace ce a sa masa ba misali a ce kafa ko hannu ko kunne sa ya cire ko kafarsa sa cire ko hannunsa ya ce kaga zai iya rayuwa ba hannu ko ba kafa to kaga bai kamata a cire na wani ba ko bai halatta a cire na wani ba don a dasa masa wannan duk kunce-kunce ne da malamai sun yi sun yi bayaninsa wannan idan ya kasance wanda za a cira za a sa din ma musulmi ne bare kuma wanda ba musulmi ba da shi musulmi ya yadda ya yi wasiya cewa a cire gaɓoɓinsa to ya tsani cewa gaɓoɓinsa ba wai nashi ba ne na Allah ne halittarsa ce saboda haka shi kuma Allah bai ba ka izinin cewa kai kyauta da wannan ba in kana so kai kyauta da kayan wani sai ka samu izini daga wajensa to sai saƙon umar tambari sheka yake cewa na kan karin bayani game da ayar da aka saukar ta karshe cikin alƙur'ani mai sarki tsakanin wacce ko yawman turja'una fi idallah da kuma al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma akmaltu lakum dinakum an saukar da ita a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hajjin bankwana yana a arfa a arfa aka saukar da wannan aya اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يوني نتكى مكو أدينكم كمنا يرجي مكو أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي كمنا نتكى مكو نعمة ورضيت لكم الإسلام دينا نيرجي مكو مسلمتي أمتين الديني أنا أن توقد لكت النبي أنا filin arfa ranar juma'a bayan ta an saukar da wasu ayoyi waɗanda wasu danganci hukunce-hukunce ba domin ayar tana nufin waccan ayar ta cikin suratul ma'ida tana nufin an cika shi addini ma'ana babu wani hukunci sabo kuma da zai da zai zo bayan saukar ta wannan ayar ba za a zo a ce an farlanta muku wani abu ba ko an haramta muku wani abu ba bayan waccan ayar ta sauka abinda da ake bukata na na wajabci ko na haramci an gama kawo shi a cikin da wannan ayar ta sauka waccan aya kuma wata ko yawan turja wani fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat hum la yuzlamun wannan ita ce aya da take cikin suratul baqara ita ce karshen aya da ta sauka bisa kauli mafi rinjaye shine kuma maganar Abdullahi dan Abbas cewa ita ce karshen aya bayan saukata saukarta na sallallahu bai wuce yan kwanaki a duniya ya bar duniya ba wancan kuma kaga a hajjatul wada' hajjatul wada bayan ta annabi sallallahu alaihi wasallam bai rasu ba sai a cikin a cikin rabi'ul rabi'ul rabi'ul awwal kuma hajjatul wada kaga a cikin ayar waccan ta cikin suratul ma'ida a cikin zulhijja ta ta sauka a goma ga watan zulhijja goma ga watan zulhijja ne kuma bai bar duniya ba sai a cikin rabi'ul awwal wato wata na uku bayan a sabuwar shekara shekara ta goma to ita kuma wata koyo mutum da wurafi ila Allah yan kwanaki ne tsakanin saukarta da da rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai shi kuma ne ke cewa assalamu alaikum malam tambayar ka ita ce mutum ne yake sallah sai da ya zo sallama ta wato zaman karshe yayi yi sallama ta farko dama kafin ya yi ta biyu sai rigi ya fito masa shin ya matsayin wannan sallar tasa sallarsa ta yi kuma ya gama sallah don sallama ta farko ita ce wajibi ko ce ta ce rukuni idan mutum ya yi ta shi kenan ya fita daga sallah rihin da ya yi kafin ya yi ta biyu ana fita daga sallah daga sallamar farko ne sallama ta biyu sunna ce ko da mutum bai yi ta ba ma yana yin sallama farko shi kenan sai ya tashi ya gama sallarsa domin ya tabbata a wasu hadisan cewa annabi sallallahu da ya yi sallama daya da haka wannan rihi ba zai shafi sallarsa ba da shi kuma wanda yake cewa shine ya je masallaci zai yi sallar la'asar bayan yayi na nafila ya jira liman bai zo ba sai ji wani masallacin sun shiga sallah sai ya tashi ya bi su bayan sun yi raka a bi sai liman ya zo to anan malam me matsayin sallar nan tasa duk da cewa bai katse ba har sai da suka sallama daga mutum yunus garin babba to ba zan ya yake nufi ba yana cikin wani masallaci yana bin wani masallaci sallah to da yadda sura take nunawa yadda magana su take nuna kamar yana cikin wani masallaci an kira sallah liman bai zo ba a tare sallah sai ji wani masallaci can sun tayar a nan wannan masallaci shi kadai ya zama sahu wani ba shi da sallah kana wani masallaci kana bin wani masallaci daban in kuma can masallacin ta je to me matsalar ka anan da ka shiga sallah tare da liman kana cikin sahu tare da masallata in wance masallacin nasu na farko tare da sallah me matsalar ka har za ka ci ka katse ko ka kafe so yadda na fiye fahimta masallatai ne guda biyu Eh, ya shigo an yi kiran sallah liman bai zo ba ɗai can kuma an kiran sallah liman ya zo sun tada sallah ya tsaya a nan can ga sahu nan kuma yana nan ana sallah can kuma wata sallah daban yake bi wannan kwa macala banda a tambaya sani ba masu wajen irin wannan ba ban sani ba hakan ta faru ko kwade kawai ya ya ya yi tunanin ko in ta faru to sai ibrahim ahmad na ibawa shi kuma yake cewa assalamu alaikum ah, mana kasancewar kuɗi da aka ba wa mutum ajiya amana ce kuma kuɗin da mutum yake kaiwa banki ya ajiye akawun ɗinsa na bankin shi ma ah, amanar ce ko kuwa idan kuma shi ma amanar ce to ne matsayin amfani da kuɗaɗen ajiyar da mutanen suke na bankin wasu suke ɗauka domin jujjuya su da nufin yin kasuwanci. kuɗin da muke kaiwa banki ajiya muna kiransa ajiya amma a hakika ba ajiya muke ba banki ba rance muke ba shi mu'amalar banki da jama'a da suke kai kudaden su can mu'amala ce ta mai rance da wanda ya karbi rance a wajen sa, sauraka ne yake da damar ya juya su shi yasa ya zama haramun ma ya kara maka in ya zo biyan ka ka kai masa ka bashi rance ko da an kira shi ajiya domin al'asma la tughayyiru al-haqa'iq dan ka canza wa abu suna ba zai fitar da shi daga yadda yake ba da mutum daugiya ya ce sunanta ruwa ko sunanta pepsi ko sunanta coca-cola ko wani sunan wani lemu da ba giya ba to ba zai fitar da wannan giya daga kasancewar ta giya ba da aka shi surar amurin mu banki sura ce ta mu ba shi kuɗi mu rance ba mu ce rance ba shi ma bai ce rance ba muna kiran abin ajiya amma kuma mu'amala da yadda take sura mu'amala ce ta ka ba ce rance shi ta zai je harkarsa in ya tashi biya ya biya mu shi yasa in tabbacin kuɗin suka samu matsala fa babu maganar ka ce ai ajiya ce dole yake biyan mu yanzu da za a ce mutum ya kai sa banki sai a je a yi robarin a wannan bankin yana fita barayi su su ɗauki kudin wanda ka kai a leda kana fita su rayu su dauke wannan ba zai sa ka ce shikenan ka ka ai daman ajiya ce ka ba su amana ne wanda ka ba wa amana kuma ai dan wani tsotsayi ya gitto ba cewa ya biya a ba a biya amma nan ba za ka taɓa yin wannan afuwar ba za ka sai sun biya ka kuɗin ka su ma kuma za su cewa za su biya ka ba saboda mai da sun san cewa rance ka ba su don haka rance shi kuma in ka ba mutum rance to ko kana ba shi yana fitar da kuka gida a tare shi aka kwace to yana nan a matsayin kana bin shi bashi har sai in kai ne ka yafe masa haka mu'amalar mu da banki mu'amala ce ta wanda yake ba wa banki rance banki da juya dukiyar nan abinda kuma ɗaya ta samu in ya zo biya shi ko ya biya shi da da riba shi yasa aka haramta riba banki ko ya ciki kowace kuma dukiya ce ake amfani da ita sau ana amfani da naira ne ko dala ne ko euro wace irin irin kuɗi ne ake amfani da shi ya zama na haramun to ita riba in tashi in dai ribar karti wannan bil ijma malamai sun yi ijma ya kan cewa riba ta bashi haramun ce tun da zaka bashi bashi a kan in ya tashi biyan ka zai dan haɗo da misali zai haɗo da kwanan shinkafa ɗaya ko kwanan shinkafa biyu wannan kwanan shinkafa ɗaya da ya baka ko biyu bai bace bai ba kuki ba ne abinci ne shi yasa za ka ga sabai suna cewa ko safin wato cikin hannu na harawa ya baka ko harawa ya kara maka cikin a cikin abin da ka bashi bashi to wannan harawar tsarin wannan harawar riba ce kaga ba kuɗi ba ne haka waɗanda suke ta kokarin su ce babu riba a cikin harkar banki ai kasuwanci ne ba su fahimci surar abin ba sura abin sura ce ta rance ribal qas kuma ita ce bil ijma ayoyin da suka yi maganar riba alqur'ani duka sun sauka ne akan riba ta bashi ba mutum bashi tashi biya ya ƙara wani abu dukkan wani abin da wanda ya baka bashi dukkan wani abin da wanda ya bada bashi zai amfana da shi a dalilin bada wannan bashin sunan shi riba shi ne ka'ida da malamai suke faɗa cewa kullo ƙarzin jarra manfa fahiyar riba dukkan wani bashin da zai jawo ka amfana to wannan amfana riba ce mutum za ka bashi bashi ka cika amma sai idan za ka bani motar ka kwana biyu in yawo ita zan ba ka bashi amma da sharaɗin zan karɓi motar ka kwana biyu in je kasuwa cita wannan motar da ka bashi ya waka bashi za ka biya shi da kuma amfana da motar da shi wani amfana da motar da sunan sa riba saboda ka wannan mu'amala da muke yi da banki mu'amala ce ta rance ba mu'amala ce ta ka ajiya ba to sai ne sako na gaba yake cewa assalamu alaikum malam idan mutum zai yi istikhara zai iya yin salatin annabi ko kuma ta wasu da wasu sunayen Allah a farko ko a ƙarshen addu'ar istikharar kasancewa suna cikin abubuwan da suke taimaka wajen karɓar addu'a duk wani kasancewa da zaka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam shi koyar da ake yadda ake istikhara haka kai anan mai bi ne da aka ce kai kai yadda aka ce kai in kuma ba istikhara zaka yi ba za zaka je kai shi ma sai ka je kai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna maka ana yin addu'a amma ita istikhara kamar da Jabir yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna sura mil alquran annabi yana koyar da mu yadda zamu yi sallar istikhara kamar yadda yake koyar da mu yadda zamu karanta alqurani ba ka da dama abinda aka koyar da kai na karanta alqurani ka ce bari ka kara akan abin da ba a koya maka ba cikin wannan ayoyi ka kara shi ko ka rage to haka nan jabir yake nuna cewa haka annabi yake koya mana istikhara ya nuna yadda za ka yi istikhara nan kuma ka fito kana cewa ko ka kara ko ka kaza ko ka kaza kamar a nan kana yi wa annabi sallallahu alaihi istidraki ne baka ce ya kamata annabi ya ce kaza ko ya ce ayi kaza ba bai ce ba za ka kai yana kana ga ya kamata kai kai istikharar ka in kuma addu'a kake so ka yi mutlaka addu'ar da ba ta da wani sharadi ba ta da wani kaidi shi sai ka yi ta ka gabatar da hamdala da godiya da yabo da kirari ga Allah subhanahu wataala ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka jinkirta salatin a karshe ki ko kai a tsakiya sannan ka bukatun bukatunka duk wadannan kana da damar ka yi amma ita istikara ga yadda ka ce ayita yi ta da kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ta ka shigo da wani kaule da ba da a cikin ta sai kuma wannan kawar Allah take cewa assalamu alaikum malam idan mace ta daura zani ma'ana ne ne gaskiyar cewa idan mace ta daura zani zuwa idan kawu ta yi sallah sallar ta bata yi ba saboda saman kafa da fi sun fito shin da Allah malam haka ne idan haka ne sallar da suka yi a baya a hakan ya za su yi wasu daga cikin malamai sun sharɗanta wannan cewa sai abin da ta sanya ko doguwar rigar da ta sanya ta rufe ta rufe har wato digadiganta bayan digadiganta saboda hadisin ummu salama wanda suka yi hujja da shi ta tambaya annabi sallallahu salama game da sallah mace a cikin dogon riga ba tare da izari ba ya ce da shi ya ce da ita iza kana dirbu sabigan yughatti zuhura babu laifi idan rigar ta zama tana da tsawo sashiya ce kuma za ta rufe mata bayan diga-diganta amma wani hadisi ne mai rauni hadisi ne za'ifi inganta ba saboda kai mace idan ta yi sallah ta sanya ta yi lullubi ta sanya doguwar riga ko ta ɗaura zani zuwa kafarta ko da bai rufe diganta ba ko da in ta yi ko'o ta yi sujjana jiganta zai fito wannan baya bata mata sallah wannan shine kauli mafi rinjaye ba sharadi bane sai ta sai ya ja ƙasa akwai bambanci tsakanin sitirar mace libasul mar'a fi sala da kuma libasul mar'a a harishin sala in a waje ne za ta yi fita za ta je wani gu sanu salama ya umarci matansa kamar hadisun umar salama su yurkhina shibran cewa su saki kayan su ma su ja ƙasa kudade da da ɗaya ne saboda haka shigar mace lokacin da za ta fita daga gida ta je wata unguwa ta sha bamban da shiga da za ta yi a sallah da za ta yi a sallah a cikin gida ita ba a sharɗanta mata irin wannan ba tsoraka ba dole ba ne sai ta rufe har wato kasan da gidanta ko har sai ta rufe ta rub ba a ganin komai in kuma an ga wani abu na cikin yana ta in tana sallah sallah ta ɓaci wannan magana tana da rauni kamilu muhammad yake cewa da allah wane ne ibn abu kuma shin sunan mahaifinsa kenan ibn abin duniya shi ne uh, abdullahi ibn muhammad abubakar abubakar ikuliyarsa a sunan shi abdullahi ibn muhammad uh, ibn qais ibn sufyan ibn abin duniya an fi sanin shi wannan kamar wani nasabi ne da aka san shi da shi ibn abin duniya amma shi sunan shi uh, abdullahi shi sunan shi abdullahi sunan baban shi muhammad alkunyarsa abubakar sunan kakan shi qais kakan baban shi kuma sufiyan ba ba ba wai sunan wani ne duniya ba da ce ibnu abid duniya wato dan baban duniya a lakabi ne kawai ake masa da wannan wani kuwa yake cewa assalamu alaikum yana neman karin bayani akan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sakowa saman duniya a sulusun dare na ƙarshe hadisi ne tabbatacce yana cikin sahihain hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa Allah subhanahu wata'ala ubangijin mu Allah yana sauka a saman duniya wata sama ta kusa a duk sanda ya kasance ba abin da ya saura sai sulusun karshe na dare shine ya buƙa sulusul akhir min al-layl فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يستغفرني فأغفر له ومن يسألني فأعطيه wane ne zai nemi gafara ta in gafarta masa wane ne zai roƙi ni ansa masa wa zai nemi gafara ta in gafarta masa wane zai nemi in bashi in sauraka wannan hadisi ne tabbatacce kuma yana daga cikin hadisan da muke yin imani da su ko da kuwa ba mu san hakikanin yadda suke ba ubangiji subhanahu wata'ala annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da zuwa ya sifanta shi da sauka amma ya yake sauka wannan wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya bar wa kansa sani Sai bawa kai kutse sukan sai ka sanya saukar ciki to ka wuce kana so ka wuce inda Allah subhanahu wataala ya tsayar da kai Sai kofin Allah subhanahu wataala babu wanda ya san kaifiyar su da hakikanin yadda suke sai Allah subhanahu wataala za ka kai abinda za ka yi shi imani da abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa da abinda manzon sa sallallahu alaihi wasallam suka faɗa tsaya a inda suka yadda kai ma'anar nuzul a luga abu ne ma'aruf ne sauka to amma kaifiyar saukar ubangiji wata wataala wannan kuma wani abu ne da Allah babu wanda ya san shi ba daidai ba ne ka kore ma'anar ce ba sauka yake ba shi ya ce yanzu da ka ce baya sauka ko ka ce rahamarsa ce take sauka shi bai ce rahamarsa ce yanzu rabbuna annabi yana ita yanzu tanzilu rahmatu rabbina annabi ba ba ba ba bane ko kuma ba zai yi magana da za ta karu ga musamman a cikin sifofin Allah in rahamar yake nufi zai ce zai ce tanzilu rahmatu tanzilu rahmatu rabbina amma ba haka ya faɗa ba sai ce yanzilu rabbuna ubangijinmu yana sauka haka ka bar shi a haka yadda annabi ya faɗa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal tanzuruna illa an تأتيكم الملائكة إلا أن تأتيكم الملائكة أو يأتي, أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك face mala'iku su zo ko kuma ubangijin ka ya zo ko kuma wani sashin ayoyin ubangijin ka ya zo kaga kowanne a nan annabi Allah subhanahu wataala ya jingina masa zuwa ko dai mala'iku ko shi kansa ubangiji ko kuma wani sashin ayoyin ubangiji to kaga ashe in ana nufin umarni to da sai Allah subhanahu wataala sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi abin da umarni in yana nufin rahama wannan rahama ita ce za ta ce a nemi gafararta a cikin hadisi yana cewa man yad'uni fa astajibu la waye zai roke ni rahama ta rika cewa waye zai roke ni Allah subhanahu wataala shi yake cewa a roke shi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni in an samu ku ubangijin ku yace ku roke ni in an samu ku haka shine mai cewa ku roke ni in an samu ku yace wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an idan bayina suka tambaye ka game da ni to kusa nake na ansa addu'ar mai addu'a in ya roƙe ni zaka shine mai cewa a roƙe shi ya ansa ba wani abu daban ba ba wani mala'iki ba da wasu ce ai mala'iki ne yake sauka mala'ika ba zai ce waye zai roƙe ni ba in ansa masa waye zai nemi gafara ta in nemi gafararsa wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ce waye yake gafarar zunubi ba Allah ba babu wani mai gafarta ba wani zunubi sai Allah haka shi ne yake zai ce waye zai nemi gafara ta in gafarta masa mala'ika ba zai faɗi haka ba haka wannan hadisi yana nuna falalar a sulusun ƙarshe na dare wato idan kasa dare uku to sulusun ƙarshe kashi uku na ƙarshe kashi na ɗaya bisa uku na ƙarshe yana da falala kuma lokaci ne da Allah yake karba addu'ar masu addu'a shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sifanta cewa masu kiyamul laili mutane masu kokari da himma su tashi su kiyamul laili cikin bayansa na kurai idan aka ce su da sun karshe ya zo wato a gefen asuba za su tashi suna neman gafara ce kanu qalilan min al-layli ma a wa bil ashari hum yastaghfirun dan suke yin bacci da daddare kuma da gefar asuba daidai lokacin asuba kuma za su tashi suna neman gafara sau lokaci ne na addu'a haka wanda yake da addu'a yake da bukata a gurin Allah yana iya tashi a lokacin yayi addu'a ubangiji subhanahu wata'ala zai ji addu'arsa kuma zai ansa masa bi iznillah wala ya kasar alkhairi masu aro duka duka da wannan muka shan shirin a wannan bana sai kuma za ku yi da sakonin tambayoyin ku ta hanyoyin da aka saba na sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu ɗaya uku da kuma sufuri bakwai sufuri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu da kuma sakon whatsapp akan sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatin rahma a da kuma shafin fatin rahma da ke dandalin da zumunta na facebook kamar da shi malamin namu a dr Sheik muhammad sani mara jelimu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin naku sai fula usman usman ne wanda ya tattara mana sautin akan na'ura ana idris hassan da na kasance tare da kuma ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lafiya karo na gajiya ta shirya na ta kunna a